salatu wassalamu ala sayyidina rasulillahil amin sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil muttaqin wa qa'idil gurri al muhajjalin wa ala wa sahbatihi wat tabi'in ila yawmid amma ba'd assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh a kaman yanda ƴan uwa da su ga abinda yake rubuce a title na wannan takaitaccen tsokaci da zan yi a saƙo ne zuwa ga gwamnatin ƙasa gabaki ɗaya a akan 'yan uwanmu waɗanda aka kashe su a jihar kaduna tudun biri wanda jirgin sojoji ya hurga musu bom har sau biyu kuma allah ubangiji ya kawo wa'adin wasu da yawa sama da mutum ɗari da ashirin ko ɗari da talatin sun riga mu gidan gaskiya tare da kuma jikatan mutane sama da saba'in ko tamanin wanda sai dai mu ƙara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma alhamdulillah wannan abu ya jijjiga ƙasar nan gabaki ɗaya dukkanin malamai da shugabanni da yawa sun fito sun jajanta sun yi ta kiranye-kiranye zuwa ga gwamnati dangane da abubuwan da ya kamata gwamnati ta ɗauka na mataki akan waɗannan mutane mazlumin da aka zalunce su waɗannan mutane da ba su ci ba ba su sha ba ba su da laifin komai aka afka musu an yi kiranye-kiranye daban-daban kuma kowa Allah ya saka masa da alkhairi musamman ah. kiran da jagoranmu a wannan yanki gaba ɗaya maulana ashaf tahir usman bauchi ya yi na cewa lallai gwamnati ya zamo dole ta fito da waɗanda suka yi wannan laifi ta hukunta su sannan kuma ta biya iyalan waɗanda aka kashe diya na waɗanda aka kashe musu 'yan uwansu da 'ya'yayensu da kuma wato danginsu to alhamdulillahi wannan abu jarrabawa ne amma kuma mun ga yadda su kansu shugabanni da hukuma suka ɗauki abin da mahimmanci suka yi ta fifi suna shiga wannan ƙauye ana jajanta musu ana musu ta'aziyya ana, ana neman a wannan abu da ya faru allah ya saka musu da alkhairi tare da kuma manya-manyan malamai wanda suka biyo sawu daga mabambantan wato fahimta na addini dr sani umar rijiyar lemo professor sani rijiyar lemo professor abdulwahab da da su shak sani haya jingir da su manya-manyan malamai ko ina dai kowane malami gwargwadon abin da yake da iko ya yi magana kuma alhamdulillah wannan magana ya faranta zuciyar duk musulmi wannan yana nuna cewa al'umman musulmi idan musiba ya same su ba za su zama kara zube a watse a bar wasu bangare ba ma'ana duk musulmi suna jin zafin jikinsu da junansu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal mu'minuna fi ta'atufihim wa tarahumihim ka jasadin wahidin idza ta udwun tada'a lahu sa'iru jasad bil humma was sahar mumini da mumini kaman jiki ne guda daya wajen tausayi da jin kai idan wani gaba ya tabu to duk sauran gabobi sai ya tabu da zazzabi da damuwa da sauransu to alhamdulillahi dukkanin musulmi na ƙasar nan arewacin najeriya zuciyarsu ya jijjiga sun shiga damuwa dangane da wannan mummunan wato alkaba'i da ya samu 'yan uwanmu ko mummunan waƙi'a da ta samu 'yan uwanmu a tudunburi Allah Ubangiji ya gafarta musu Allah ya sada su da aljanna kuma Allah Ubangiji ya tabbatar da shahadarsu. dalilin da ya sa na zauna zan yi wannan kira shine da akwai wani yanki da na gani na jawabin wato wani malami a gurin jaje na abin da ya faru a lokacin da yake jawabin da akwai manya-manya daga cikin mahukunta ana jawabin cewa wannan gari dama ba su da makaranta za a gina musu ba su da masallaci da a gina musu da sauransu ko titi ko wani abu makamancin haka to alhamdulillahi wannan abu ne mai kyau gina makaranta da gina masallaci abu ne mai kyau alhamdulillah abu ne mai kyau gina makaranta da gina masallaci kuma kullum za ka samu akwai ƙauyukan ma da mashin bayi shiga amma da ka samu an assasa makarantu musamman mu'assasan mu na nan a mu'assasan maulana shek tahir usman bauchi da ka samu da akwai makarantu a gurin da da mota ba zai shiga gurin ba wani garin sai dai a hau mashin wani garin masu in an hau mashin din sai a sauka a tafiya a a shiga domin a je makarantar shi kansa maulana shek zahiru bai san yawan makarantunsa ba a najeriya makaranta da masallatai abubuwa ne wanda alhamdulillah kullum a cikin assasa su ake kuma su kansu malaman da suke gurin da shugabannin da suke gurin na addini su kansu ƙalubale ne a gare su na su assasa makaranta da masallaci ba wai a jira sai waƙi'a ya faru a zo a ce ba masallaci ko ba makaranta ba wannan abu ne mai kyau assasawan kuma muna goyon bayan a assasa amma dai wannan assasawan kalubale ne bisa waɗannan malaman a ce gari wanda yake kusa da jihar kaduna kamar haka a ce babu masallacin juma'a ko ko babu makaranta wannan kalubale ne kuma su kansu malaman da suke gurin iyasu da su iya yin ƙoƙari wajen assasa makaranta ko assasa masallaci ba sai an sake mayarwa zuwa ga su waɗannan mahukunta ba abin da ya sa nake wannan magana ba muna maganan cewa ba mu son a gina masallaci ko makaranta ba a gina alkhairi ne amma kuma babban abin da ya fi komai muhimmanci shine wannan abin da malamai suka yi ta kira a kai malamai a mabambantan bangare waɗannan jama'a a fito da waɗanda suka yi wannan abu a nuna su a hukunta su ma'ana waɗanda suka ɗauki wannan alhakin wannan laifin na cewa kuskure a hurga bom bayan wasu mintoci sauran wanda suke nesa sun ji ƙaran bom sun taso sun zo suna ceton 'yan uwansu jirgi ta sake shawagi ta hurga bom sunan wannan duka kuskure to Allah Ubangiji ya gafarta mana waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu ba za mu ce komai ba Allah ya sani ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur kuma iya wannan musiba na zubar da jinin waɗanda ba su ji ba su gani ba wallahi billahi azim iya shi ya isa ya hana lafiya azzalimi yana nan yana zalunci barawo yana nan yana sata mai sace mutane yana nan mai yanka mutane yana nan matsafi yana nan yana miƙe kafansa na shiga motoci yana da tsaro amma kuma wanda ba yi da abin da zai ci ba a kai masa ruwa ba ba a kai mishi wutan nefa ba ba a sauƙaƙe masa rayuwa ba shine yake cikin halin kakanikayi shine yake cikin halin ni'yasu shine bayi da aminci cikin ransa bayi da aminci cikin lafiyarsa bayi da aminci cikin dukiyarsa wannan zalunci wannan zalunci wannan zalunci wannan zalunci wannan zalunci da a ce iya masu yi su da su girba da da sauƙi. to wannan fitina ne wanda ba iya wanda suke jawo wannan fitina iya su da su shafa ba fitina ne wanda la tusibanna allazina zalamu minkum khassa fitina ne wanda mai kan uwa da wabi ne in ta zo za ta gama kowa za ta gama kowa ta ummu saliha wa qaliha saboda haka dai abinda muke kira shi ne. malamin da ya tashi yana maganan cewa a gina masallaci ko a gina makaranta Allah ya saka maka da alkhairi amma ba abin da ake bukata ba kenan a wannan gaba gina masallaci ko gina makaranta a waɗanda suke gurin ma akwai wanda za su iya ɗaukar nauyi kuma alhaki ne a wuyansu su ɗauki wannan nauyin su gina amma su hukumar da suke wannan wajen vice president da yake gurin chief of staff da yake gurin ko chief of security da yake gurin duka su abin da yake alhakinsu su ne a gaggauce su fito da result akan waɗannan mutane da aka kashe su ba su ji ba ba su gani ba a gaggauce a biya diyan waɗannan mutane da basu ji ba su gani ba wannan shine kiran ba magana bane na gina masallaci ko a yi titi ko kuma a je a yi wani alkalimatul munammaka a jawo zuciyar mutane a saka ma zuciyar mutane dan wani abu wanda bai kai ya kawo ba sannan kuma a zo ana maganan cewa an yi abin da ya kamata ko kuma an bayyana istirhami ba haka bane a biya diyansu kamar yadda Sheikh Tahiru ya faɗa a biya diyansu kamar yadda sauran malamai suka faɗa malamai kaf kansu ya haɗu a nan babu wani wanda ya bauɗi sai shaiɗani shaiɗani ne kawai ya bauɗi amma kaf malamai kansu ya haɗu a nan kuma sun ce lallai wannan abin da aka yi mana mu musulmai abu ne da ake yi mana na cin kashi da rainin hankali da rainin wayo da raina ajiwali da dama an saba yi mana saboda haka muna kira zuwa ga hukuma su san cewa wannan ba abu ne kawai wanda za a shiga a fita mun ga a'a kwambai ɗin wane ya shiga da motoci kwambai ɗin wane ya shiga da motoci kwambai ɗin gwamna kwambai ɗin wane an yi jalje an yi titi an kai abinci an kai ruwa wannan duk ba iyakanta ba kenan wannan ma suna bukata da kai abinci da kai ruwa haƙƙi ne akan wanda ba a kashe shi ba haƙƙi ne akan wanda dole ku ne wannan aikin ku ne ku kai abinci ku kai ruwa kuma wannan zalunci da ake yi shi ne yake daɗa hayayyafar da ta'addanci yanzu wani an kashe masa iyalansa sama da iyalansa guda guda guda guda ishirin wani an bar shi shi ɗayansa tafarfasan da zuciyarsa yake yi ga jahilci ba a sa shi a makaranta ba bai samu daman karatu ba ga jahilci ga talauci ga an kashe masa wanansa an kashe masa wanansa wani tunani zai fara yi wani tunani zai fara yi ku za ku ba da amsa wani tunani zai fara yi ina humanity ina ina wai sanin mutuncin ɗan adam ina yake saboda haka duk waɗannan maganar cewa da a gina masallaci ko abin nan Allah ya saka da alkhairi a gina Allah ya saka da alkhairi amma ya kamata mu gane cewa wannan dabarar da a gina masallaci kar ya zama a bayansa da akwai wani abu mun fi son a gina masallaci kuma duk wanda aka kashe shi a fito da list ɗin a faɗa a bainin duniya a ce ga list ɗin mutanen da aka kashe sannan kuma an biya diyan waɗannan mutane waɗanda aka kashe ya zama dole hukuma ta yi wannan sannan kira da shawarwari akwai 'yan bani na iya masu shige guri masu ɗigyalgyal masu kai kansu gurin da ba a kai su ba daga zuwa jalje su shiga cikin neman duniya da sunan abin da ya samu waɗannan kaga wannan ai musiba ya kai musiba ka je kana neman duniya ka je kana neman duniyanka da sunan waɗannan mutane wanda aka kashe su ai musiba ya kai musiba saboda haka kada wasu su je da sunan addini ko da sunan neman taimako a je ana karɓan kuɗaɗe da sunan waɗannan jama'a akwai kwamiti kwamiti da aka nannaɗa akwai wakilai-wakilai da suka suke wannan waje wanda amintattu ne an yadda da su da sauransu saboda haka dole ne duk abin da za a yi a bi protocol na abin da ya dace ba kawai wani mutum ya tashi ya je yana neman kuɗinsa ko wasu mutane ba ina zargin wani ba ban ce wani ba wannan ihtimal ne nake yi ma'ana ihtimal abin da zai iya yiwuwa da akwai waɗanda za su iya zuwa da sunan waɗannan ƙauye ko da sunan waɗannan mutane su je suna neman taimako suna bara za a iya samu to idan kuwa za a iya samu to ya kamata tun daga yanzu mu ba ma 'yan uwanmu shawari cewa ya kamata a daɗa ƙarfafa kwamitin kulawa da waɗannan mutane kuma a nemi amintattun mutane amintattu ba dole sai an nemo malamai gaba ɗaya an saka ba ba dole sai an nemo malamai za a iya samun waɗanda suke da wayewa waɗanda alhamdulillah attajirai ne muna da manyan mutane a ƙasar muna da mutum ɗaya wanda idan ya ce duk garin gaba ɗaya zai gina zai iya ginawa me ya kawo kuma maganar da a gina musu masallaci ko makaranta a cikin abin da za a yi musu na kawar musu da raɗaɗin abin da ya faru me ya kawo wannan ina attajirai suke ina masallatan da ake zuwa ana neman taimako ana ishi sun za a gina waɗannan masallatai din da Allah mutane mu gaggane irin waɗannan abubuwa yaudara da sunan addini ko ka shigo da wani abu na interest ɗinka ƙarƙashin wanda musiba ya same su musiba zai far maka kai ma fa saboda kai ma baka sha ba kai ma baka kubuta ba kai ma baka sha ba saboda haka wannan buɗaɗɗen sako ne kada wasu su je da sunan waɗannan mutanen suna karɓan haƙƙin mutane suna ci Allah ba dai ba su ba innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim nara wa sa'ira masu cin dukiyan marayu musamman waɗannan mutanen da raɗaɗi bai gama barin jikinsu ba wasu da su je su tare a gurin su yi ƙawanya ma gurin su je daga jin wani babba dai shiga gurin su yi wuf su bi kwambai su je su shiga sabila da su samu daman connection da wannan babban su samu daman magana a'a su samu daman a ci gaba da kiran waya ana gaisawa ana neman wani abun nan to a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah duk wanda zai kawo taimako ya san yadda zai kawo alhamdulillah qafilatul mahabba ƙarƙashin jagorancin Prof Ibrahim Makari an kawo gudumawa a gaban kowa aka zo aka saka gudumawa aka kira aka ci ga abin da aka kawo ma mutanen wannan gari dangane da rage raɗaɗi da tausayawa da jin kai to duk wanda zai yi ya yi ta a bayyane a kawo a gaban mutane a ce to ga abin da aka yi a damka a gaban waɗanda masu gaskiya ne ko su shugabannin garin kar a basu da abin a kawo wasu kwamiti wanda za su tsaya tare da shugabannin garin domin me tabbatar da cewa duk wanda aka kawo wani abu na kyautatawa ya isa zuwa gare su sannan uwa uba gwamnati ta biya diyan waɗannan mutane kamar yadda malamai suka faɗa gwamnati ta biya diyan mutanen nan kamar yadda malamai suka faɗa gwamnati ta fito da waɗanda suka yi wannan zalunci azzaluman da suka yi wannan zalunci ta fito da su ta hukunta su ta yi abin da ya dace wannan shine kiranmu kuma muna kira zuwa ga yan uwa mu daɗa rarrashin zuciyarmu mu koma zuwa ga Allah wannan musiba ne wanda ba yi da wani magani idan ba mu koma gurin Allah ba ba yi da magani in ba mu koma gurin Allah ba to mu daɗa tattarewa mu koma gurin Allah mu yi ta neman gafaran Allah mu yi ta neman gafaran Allah mu yi ta neman gafaran mu yi ta neman gafaran Allah ta neman gafaran Allah Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana in wani laifi ne muka yi Allah ya jarrabe mu da wannan lallai mu masu laifi ne Allah ya yafe mana abinda wawaye suke Allah kar ya kama mu da abinda wawaye suke yi abinda jahilai suke yi Allah kar ya kama mu abinda jahilai da abinda jahilai suke yi da abinda azzalumai suke yi na zalunci Allah kar ya kama mu da wannan zaluncin albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan sako Allah ya sa ya isa zuwa ga yanda ya kamata ya isa mutane su ji kuma su kiyaye kuma su isar da shi zuwa ga waɗanda suke da alhakin bin ba'asin wannan al'amari da tsayuwa akan haƙƙin wannan al'amari ta fuskar da ya kamata wannan shine takaitattun bayanin da zan yi muna roƙon Allah ya gafarta mu wanda suka mutu waɗanda kuma suke raye Allah ya sa ƙarshen mu yayi kyau duniya kan hai tafiya ne kowa yana tafiya ne zuwa ga iya yadda Allah ubangiji ya rubuta masa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala kowa zai mutu ne da ajalinsa wanda bai mutu da rashin lafiya ba ma zai mutu haka kawai mutuwa ita dole ne yana kan kowa amma kuma Allah ubangiji ya saka haƙƙi na wanda ya kashe wani akan wanda ya kashe din ma'ana wanda aka kashe haƙƙinsa yana wuyan wanda ya kashe din saboda haka lallai a yi abin da ya kamata akan wannan al'amari muna roƙon Allah ya ƙara mana kusanci da manzon Allah Allahumma